مفتقرة إليك ولم يصلح شيء منها ba wani abu da zai kyautatu a wurinsu eh babu wani abu da lafalam yusla ha ainihin shay'un ba wani abu yasluhu da zai kyautatu a wurin wa'annan halittu min ha daga gare su an ya kuna ilahan ya zama fasli na goma sha hudu ina akan tsani wasila tsani sau da wasila na mun duba za ya zama da akwai shi wanda ake tsanantuwan ne a afa'ali atyabuha ويحب من عباده الصالح da musulma gaba ɗayansu sun tabbatar lalle Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu min al'amal yana so daga ayyukan da ake aikata masa aslahuha mafi kyawunsu wanda ya fi kyau cikin aiki shine wanda Allah ta'ala ke so wa min al'amal af'al atyabuha yana son daga ayyuka mafi tsarkinsu to tunda kuwa ina son ayyuka mafi tsarki mafi kyau to kako zai fi karɓan mai aikin ɗin. wa yuhibbu min ibadihi as-salihin yana son na ƙwarai daga bayinsa تتبعوا وأنه تعالى انتدب عباده كما الله تبارك وتعالى يعني مباينسا انتدب يعني ميسو إلى التقرب إليه منه قصان تزوى دريش wacce hanya za su bi su samu shiga wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce su aikata shi su neme shi wa ilaihi su nemi soyayya zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala tun kusanta soyayya abu ne wanda ke zai yi wani abu da Allah zai so shi zai kusanta zuwa ga Allah wa tawassulu ilaihi da tsanantuwa su nemi tsani su nemi tafarkin da zai haɗa su da Allah fa huwa to kuwa shi kenan saboda wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya taƙarrabu ilallahi fa huwa ya yataqarrabu ilallahi shi mutum kenan don haka yana kusanta zuwa ga Allah wanda duk ya fafata zai samu wa yatawassalu ilaihi بصالح الأعمال زي سامو صادوا زي آننتو معنى زي سامو شقا زوا وجن الله تبارك وتعالى تكاوى وان أيكا وطيب الأقوال بطركا كان زنتكا فيسأله تعالى ويتوصل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى kenan musulmi sai dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi shiga wajen Allah ta'ala ta sunayensa masu kyau da sifofinsa maɗaukaka wabil imani bihi wabi rasulihi wabi mahabbatihi ta'ala ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين وعامة المؤمنين saboda haka nan musulmi ko musulma na tsanantuwa bil imani bi ta hanyar gaskata Allah yadda da abun da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci shi da yadda da shi wa bi rasulihi hakanan da imani da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kaga mutane haka ce rabbana inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana idan fa rabbana faghfir lana kaga tawassuli mun yi imani ya Allah ka gafarta mana wa bi mahabbatihi ta'ala mutum zai yi tawassuli da son Allah saboda Allah ya wajabtar da a shi ya ba da umarni kada mutum ya so komai sai Allah ya yi so don Allah ya yi ƙi don Allah ya yadda saboda Allah saboda kanan zai yi tawassuli da irin yadda ya son su da wa Allah har ma kake mutum bai fara samun daɗin imani ko ɗanɗanon imani har sai Allah da manzonsa sun fi soyuwa a gare shi daga duk wani wanda ba shi ba lokacin zai fara ɗanɗanan gardin imani ɗaya daga cikin abin nan guda uku ne wa mahabbati rasulihi da kuma son jakadansa zai yi tawassuli da shi saboda domin son manzon Allah son Allah ne mutum bai ba yana son manzon Allah saboda manzon Allah Muhammadu bin Abdullahi ne ba sai na san shi ne saboda muhammadu ne rasulullah shi ya sa yake san saboda haka nan son shi son Allah ne wa muhabbati salihina da san bayan Allah na kwarai masu ayyukan kyau masu ayyuka masu kyau su ma son su yana kuma ne ga son Allah tunda mutum na son su ne ba yana son su don sunayen su ne ba yana son su ne don suna son Allah tabaraka wa ta'ala dukka son ga ya koma wa son Allah ne a ciki wa ammatil mu'minina da kuma dai dukkan mu'minai wa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi fara'idis salati waz zakati was sawmi wal hajji wa bi nawafiliha mutun na kusanta zuwa wajen Allah tabaraka wa ta'ala bi fara'idis salati da wajibai na sallah ko da sallolin wajibi zakati da zakata dole wasaum da azumin da izamo na dole wal hajji da hajji da ya kasance na dole wa bi da kuma sallan sa kai na fila ita ƙari ne in kai kana da lada in baka yi ba ba a cewa ka samu alhaki sai dai kana kasa haka nan da sadaka irin ta nafila haka azumi irin na nafilan haka hajji na nafila shi ma mutum na kusanta zuwa ga Allah da wa'annan kama ya taqarrabu ilaihi bi tarkil muharramati kaman yadda mutum na kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar barin haram haramiyoyi wacina bilmanhiyati da kauracewa abubuwan da aka hana wala yas'alu Allah ta'ala bi jahi ahadin min khalqihi wala bi amali abdin min ibadihi إذ ليس جاه ذي الجاه من كسبه ولا عمل صاحب العمل من عمله فيسأل الله به wa yuqaddimuhu wasilatan ya yadayhi haka mutum musulmi musulma da yasalu Allah bayro kon Allah bi jahi ahadin da alfarmar wani min khalqihi daga halittarsa. baya cewa ya Allah kai mana kaza don alfarmar wani ko don jahin wani ko da ku ka gani a rubuce a wani littafi sai kai shiru kawai saboda dan adam haka yake ba tare da ka tona mai littafin ba tunda duk wanda ya rufa asirin wani Allah zai rufa masa sa shi ma saboda haka nan don kila wanda ya rubuta din bayani da sa ba kila ko ilimi bai zo masa ba ko kaza bai zo masa ba amma ba a roƙon Allah ya ce bi jahihi inda ka wannan ba a farin haka saboda kana ba a roƙon Allah da alfarman wani daga cikin halitta kowa shi wala bi amali abdin min ibadihi mutum bai roƙonsa bayyin tawassuli da aikin wani bawa daga cikin bayansa izjahu zil alfarmar mai alfarma ko daraja mai daraja ko hakkin mai haƙƙi bai kasance min kasani daga aikinsa ba mutum ko baya tawassuli sai da abin ya aikata wallahi salil insani illa ma sa'a wala amalu sahibil amal min amali aikin mai aiki ba aikinsa ne. fa yas'alu Allah bihi balle ya roki Allah da shi aw yuqaddimahu ko ya gabatar da shi wasilatan a matsayin tsani bai na yadaihi a gaba gare shi da zai bi ta kansa ya kai shi zuwa ga Allah. Wallahu ta'ala lam ya shara ibadihi an ya taƙarrabu ilaihi bai zaire a amalihim. Allah ta'ala bai tsara ga bayinsa ba bai halatta ga bayinsa ba an ya taƙarrabu ilaihi su nemi kusanta zuwa gare shi bai zaire a amalihim ya zamba da ayyukansu ba. wa zakati arwahihim da tsarkin zukatansu ko rayukansu bai nemi ainihin bai tsara ba da bai gairihim wa zakati wa zakati arwahihim da tsarkin rayukansu bil imani wal amali salih wa zakati arwahihim bil imani wal amali salih wa dhalika lil adillati naqliyah akan akwai ke eh na'am saboda haka nan Allah bai tsara wa bayansa ba an ya taqarrabu ilayhi bi ghairi a'malihim wa zakati arwahihim ba da tsarkin zukatansu ba bil imani wal amali da yin imani da yin aiki a salihi na kwarai sai da aikin su kawai wa zalika lil adillati an-naqliyyati wal aqliyyati taliya wannan don hujjoji wa'anda aka tsanko su daga alqur'ani mai girma da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran hujjoji na hankali waɗanda suke tasowa al'adilatun naqaliya na ɗaya dai daga cikinsu ikhbaruhu ta'ala an zalika bi qawlihi labartawan Allah tabaraka wa ta'ala da zancensa ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ne kadai alkayas adul kalimu tayyib kalma ainihin tsarka ta tauhidi take hawa zuwa gare shi irin su subhanallah la ilaha illallah allahu akbar su karatun qur'ani da sauransu gashi an yi takadimin ilaihi kafin yas'adul kalimu tayyib فقديم ما حقه تأخير ما حقه تأخير هو يفيد الحصر إليه وحده zuwa ga Allah ne shi kaɗansa ya adul kalimat tayyib kalma tsarka ke hawa wal amalu salihu yarfa'u wannan kalma mai tsarki kyakkyawan aiki ne ke daga shi zuwa ga Allah cin halal aikin adalci da dai sauransu shi kan daga tasbihi ike zuwa ga Allah in ba haka ba sai mutum ya yi ta du'a'i ya yi ta zikiri ya yi ta salati ga manzon Allah mane ya zo ya manna masa ba zai daga zuwa sama ba fatir aya ta goma wa fi qawlihi ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa amalu inda Allah ta ke ce ya jakadun Allah kulu min at-tayyibat ku ci daga tsarka ku ci daga halal mai kyau sannan ku yi aiki na kwarai daga in ba a ci halal ba aiki mai kyau ba zai samu ba ko da an yi aiki haram ɗin nan da aka ce ta ɓata shi gaba ɗaya al-mu'minun aya ta hamsin da ɗaya wa fi وأدخلناه في رحم وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين حكم كشجر شيتك الرحمة مو لو من شيء إننا دقتك متنين قري المائدة آية ثلاثين دبير وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ما يسأل لك ما يسأل يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا وأن سك قسكة الله اتقوا الله وجزوا الله كوي أبن الله يا أمر شيكم ku bar abin da Allah ya hane ku sannan wabtagu ilaihi wasila ku nemi tsani zuwa ga Allah da wa'annan ayyukan da aka sa kuɗin. ده تقوى ايه اسي صالحي باعكي دون انه دون صبر هكا عكا شكال لكي صبر هكا عكا وفي قوله قل ان كنتم تحبون الله فاتب نايتاكر لكي أولئك الذين يدعون ula'ika allazi ne da wani ku ayan ya take muna a rubuce ula'ika ne ai karanta ba kuke yi ayan muna magana da yalar momi ni ba in haka ne na rubuce ya lawan da dakko qur'ani ne Allah ya gagara ba Isra'i aya 57 إيه. هذا أولئك نظام الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أقرب ula'ika alladhina yad'una lalle wa innan da suke kira suke bautawa suke neman ceton su suke faduwa suna tashi a kusa da su yabtaguna ila rabbihim alwasilata su suna nan suna ta aiki suna neman tsani zuwa ga ubangijinsu wannan aya ce ta sauka lokacin da ainihin wasu aljanu suke bautan a wasu mutane ke bauta a wasu aljanu su aljanun sun riga sun ji manzon Allah sun musulunta su kuma wa'annan suna nan suna ta su shi za ka ce musu su wa'ancan aljanun da suke bautawa su kansu suna neman tsani suna nan yanzu suna tabauta ne suna neman tsani zuwa ga wajen ubangijin wane ne su ya fi kusa wanda ya kama wanda ya kama Allah ko wanda ya kama Allah wanda ya kama Allah ya fi kusa saboda kanan wancan sun suka fi kowa kusa da Allah don haka nan wa'ancan ɗincan su sun riga sun yi imani sun yi kaza su ku suna can suna bauta musu da sunan wani abu ba da suna addinin Allah ba wannan haka yake kamar masu bautan waliyai haka masu ainihin wanda suka kama mala'iku ko suka kama annabawa irin su annabi Isa da sauran dai annabawa da suka kama dukkan yabtaguna ila rabbihim alwasila su aiki suke tukun suna neman tsane zuwa ga ubangijinsu saboda kan Allah ce ko ulaika alladhina yad'una lalle wa'annan da suke bautatawa suke faduwa suna tashi a kusa da su yabtaguna ila rabbihimul wasilata suna can suna neman tsani zuwa ga ubangijin su ayyuhum aqrab wa fi qawlihi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum ka faɗi musu in kul in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance Allah kuke so in dai kuna son Allah fattabi'uni ku yi min da'a in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuhibbukum Allah Allah ta'ala zai dinga son ku wa yaghfir lakum dhunubakum zai yafe maku laifukanku Ali Imrana aya ta 31 wa qawlihi jalla jalaluhu ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا أبنجم آمنا بما أنزلت فقط وصل إلى إيماني كنا واتبعنا الرسول كما من بمن الله فقط فاتبعوني فاكتبنا مع الشاهدين كربو سامو سكن وإن سكين شيدا تارد ما سين شيدا آل عمران آياتهم سنده أكو وقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا دزن كان الله تبارك وتعالى لك يا ربنا يا مهل التمو مي ملك مو ميزو يدعى الأمر مو إننا سمعنا مناديا بل من جمي كلا نا كلا zuwa ga imani ga imani fa an aminu da cewar ku yi imani da rabbikum da ubangijinku fa amanna Allah mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana laifukanmu wa kaffir anna sayyi'atina kan kare mana laifukanmu wa tawaffana ma'al abrar ka karɓi mu muna tare da ainihin masu da'a masu imani al imran aya 100 لتسعين وفي قوله ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى سوناي ما سكو سنتبتك الله تبارك وتعالى فدعوه بها كروك ايش دسو وذروا الذين يلحدون في أسمائه ku kyale wa'annan da suke karkatarwa a kan sunayensa sai ju zauna ma kanu malu za a sa kan ka musu abun da suka kasance suna aikatawa al'araf aya ɗari da tamanin wa ƙaurihi wasjud wa ƙasari ka yi sujada zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka nemi shiga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan mahallin shahida fili yake saboda kanan wa'annan ayoyi sun nuna mana da tawassuli kuma duk cikin su babu inda aka nuna za a yi tawassuli imma dai da aiki wa imma da sunayen Allah na biyu ikhbaruhu rasulihi sallallahu alaihi wasallam an zalika bi qawlihi labartawa manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi da zancensa inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai tsarki ne baya karban aiki sai mai tsarki sai abin da aka aikata domin sa sai abun da aka ware shi da shi shine yake karɓa. Allah baya karban ainihin aikin da aka aikata shi ta dukiya ta haram duk wanda ya hau tsani na haram ba zai samu isowa zuwa ga Allah ba wannan kuwa kowanne abu don mutum ya sato kuɗi ko ya samu kuɗin ko ma dai mai aka kira shi ya tara dukiya ta haram ta riba in yi aiki Allah bai karba Allah ta'ala yana karɓar mai tsarki ne tsarka ne baya karɓa sai abin da ke mai tsarki don mutum ya yi jagwalgwalo ya fi aikata aikin ibada da dukiya ta haram Allah ta'ala baya karɓa ya bar shi da aikinsa wa fi qawlihi تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كنيمي سني الله تبارك وتعالى كي كان كذوك الله تبارك وتعالى كي ايكي ميكو في الرخاء لوكا تندك كده وداتا وانا زي لكي وداتا ندوكيا وداتا نعلمي وداتا نقلفي كارتنك كي ايكي الله دهي kai hata idanka tun kana da ido lafiyayye ka karanta addinin Allah da idanka tun kafin tsanani ya zai same ka kunnen ka yi amfani da jinka da abin da yake ainihin halattacce ko umartacce a ji tun kafin kurunta ta same ka ya ka fi shidda Allah zai san da kai yayin da ka shiga cikin tsanani wa fi فيما yarwihi an rabbihi subhanahu haka a zancen Allah baraka wato zancen manzon Allah cikin wani zance da ya karɓo daga wajen ubangijinsa mai girma da ɗaukaka wa ma ƙarraba ilayya abdi bi shay'in habba ilayya min wala aftaratuhu abdi ya ta ƙarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu cewar wa ma taqarraba ilayya abdi wa na ma ta taqarraba abdi ilayya na bai kusanta zuwa gare ni baya samun shiga karɓuwa a gare ni bi inda da wani abu a habba wanda na fi so ilayya aurina mimma tarattuhu alaihi irin abinda na wajen sa kenan Allah cikin ayyuka ya fi son wajibai farillai su gama samuwa saboda domin idan mutum ya tsayar da farilla sauran ma za su iya tsayawa ya zama salloli guda biyar ɗin na sun samu zama ana yin su a kan lokaci suna samuwa a jam'i bayan nan ana yin su irin yadda manzon Allah ya karantar da su sifar su zahira da batsina duk suna samuwa zahira dai su ruku'u su karatu su tasbihi su irin abun da kan tafi wanda za a kawwala batsina irin su khushu'i da aka samu a sallar wannan aishi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka azumi haka zakka haka hajji haka sauran jihadi na wajibi to Allah yana son irin wa'annan duk wanda ya tsaya da wa'annan Allah na son wa'annan ayyuka daga nan mutum ya samu kenan yana nan ya zama musulmi musulmi sosai cikakke wa'annan suka zauna don sai bayan mutum aiko da aiki ne ka zama cikakken ma'aikaci sannan za ka fara neman girma cikin aiki amma kafin ka zama ma'aikacin ka fara neman girma kaga za a kirga shi daga cikin jururuma mutane da dama ana neman walittaka ya za mutum zama bawa irin na Allah ya samu ka karɓaɓɓe a wurin Allah akwai bayan Allah akwai auliya ulahi tabbas sai dai naɗawa ake aiki ne tukuru wannan ita ce hanyar fara zama wali daga cikin waliyan Allah mutum ya yana Farin lannan kakkaf ya tsare su da kyau irin yadda aka kawo su daga nan wala ya zaru abdi yana nan yana aiki yana aiki yana aiki yana aiki farillai na samuwa wala ya zaru abdi ba wana nan bai gushe ba ya taqarrab yana ƙara matsowa zuwa gare ne bin nawafil ta nafila wannan ke nuna in farilla ba su zo na ba nafila ba karba saboda haka nan bin nawafil nafilfilun nan na kowanne mu ɗauko wanda aka fara nawafilfilu na sallah rawatibai kafin a zahar ka yi ƙoƙari ka zo masallaci da wuri ka samu nafila abun da ya sauƙaƙa a gare ka ka samu sahun farko kamar irin su sa'idu bin al-musayyib wanda ya shekara arba'in bai taɓa ganin ƙayyar wani ba a masallaci sai dai a gata shi ga wannan abin da gaske ne kenan to saboda haka mutum zai fila kafin da na filan baya an ga masalla. wanda ake ce musu ratibai kafin la'afar kafin magariba bayan rana ta faɗi bayan magariba kafin isha bayan isha'i ya yi ƙoƙarin kamanta kiyamun lai shafa'i da wuturi rakatan fajiri wannan na filfilin wanda suka shafi ainihin ibada na sallacin haka zakka bayan la, zai biyo da zakka irin ta fula Kyauta sadaka kai za a ce ta nafila kyautata wa ainihin ga sun su masakin su yatama su yan uwa na kusa yan uwa na nesa da dai ainihin sauran dai waɗanda suke bayan allah da babu yadda za su yi mutu na bi su ma yana taimaka bayan zakka to sai fila zakka don kullum allah kan ba da umarnin wajibi sauran kuma ka shigo da kanka hakanan ainihin jihadin da ya zama dole wanda dai lallai an riga an mamaye ku gaba daya daga nan idan aka samu aka fitar da makiya kaga akwai sauran wanda yake shi kuma na fardu kifaya to yana cikin na kifayoyin shi kullum ya gama na wajibin yana ta aikata karin mustahabin mustahabin salati ga manzon Allah akwai na wajibi akwai na mustahabin to haka kullum in dai tun da wajibai suka zauna to lokacin an riga an karɓe ka a gwamnatin Allah kenan tabaraka wa ta'ala don na filar da ka aikata Allah na ƙara ma girma na ƙara ma girma yau ka kai step kaza jibi ka kai step kaza ko dai sai da ce wata kaza ka kai kaza a shekara kaza ka kai kaza shekara kaza ka kai kaza ta wa'annan na filfilin ake samun girma Allah ce hatta uhibbahu haɗin so shi kaga shikenan idan mutum Allah riga so shi ya riga ya hari ya riga ya tsallake a lokacin nan ci gaba da hadisin yana cewa zan kasance ni ne kaɗai jinsa ni ne ganinsa ni ne tafiyar shi ni ne tunaninsa ni ne kaza ɗinsa duk abin da ainihin zai tunani sai ni a lokacin da ya kai haka kaga bayan Allah ya so shi zai samu dogon lokacin kafin ya kai ga san Allah ku dubi shaut fage da aka ci tukun bayan ya gama cin wannan fagen ya samu hayewa kamar a ce mota shi ta riga ta tashi sai tafiya kawai ayyukan ba zai bari ba a lokacin nan shi ita waliyin da yake da ran wali taka kaga yana bayan sallah wannan shidani ne kawai kawai da bayan bayan Allah suka yi ta bayani saboda haka nan a lokacin nan tunda Allah riga so shi zai kasance zai sake dorewa da wayannan ayyukan abinda ake yi da ina yansa da wahala ya koma da dadi ke yansa yanzu in ma bai shi ba bai dadi ya fara jin daɗin ibada yana jin ina baƙin cikin sallah ta ƙare kamar yadda ainihin wani ke jin baƙin ciki lafiyarsa ta kusa ƙarewa in an shiga ibada bai san ta ƙare an ramadana ya shigo yana baƙin cikin na ramadana ina ma da ake yana murna ramadana ina ma dukkan shekara ramadana ce saboda hakan da yana samun nishaɗi a wurin aiki aiki ya daina masa wahala daga nan in ya samu wani dogon lokaci inda za a sake kara masa girma to ya samu girman ƙarshe don haka ko ina mutum ya Allah ina kama shi lokaci in ya roƙe ni Allah ce zan biya masa bukata in ya nemi tsari na Allah zan tsare Allah ke zan tsare shi duk abin da ya ne mai Allah ya aikata a lokacin nan take za ka ga abin ya auku za ku gani zai zo mana tun daga wannan babin sai babin auliya Allah wanda ya hau irin wannan matsayin akwai mutumin da ina tafiya dokinsa ya mutu doki ya roƙi Allah shi ya Allah ka raya wannan doki dokin nan sai ya miki ya hau dokin nan ya kai ki gida ina zuwa gida cewa ɗansa mushe ne dokin nan je ka ɗauke su ina ɗauke su ku dokin nan ya faɗi ƙasa akwai mutumin da ainihin ya ɓata wa wani bawan daga cikin bayan Allah zai zama nan gaba don dai wannan hadisin shine jerin abin da da ya tsine masa nan take yanki jiki ya fashi saboda ya zama bawan sama mu yanzu muka duba Allah ya muke sun shi kansa mutum ɗin mujirimi ne sannan kuma ya zauna yana roƙon Allah ya halaka mujirimi don wani haka duk tafiya ne ba gani yadda ake ta zazzaga du'a'i an zuba du'a'i an zuba du'a'i muna nan da mu da su kusan dan bambancin kusan ma duk ne za ki nasara masu ke akan mu to mu sake dawo mu duba ayyukan mu ba mu samu karba wurin Allah ne ba da mun samu karba wurin Allah to kuma babu shakka da ka gairin yadda Allah zai masa saboda kanan da ayyukan da muke aikatawa da suke ba su da kyau ko ma sake duba ayyuka kyautata imani sake duba wajibai duba mandubai an ka koma kan mandubai za a gani gaba ɗaya maza ma ce irin su azumin filan nan wani karshen ta daga ramadana sai ramadana bayan annabi na ce mutum ne ko dai ya samu kwana uku a kowane wata ko ya samu alhamis da litinin ya hada ko ya kai ga annabi dawudu yau ya azumi gobe ya sha ko da wasu kan bar azumi don wani aiki sai eh, duk zai iya yi wa kowa da dalilinsa misalin kamar irin bambanta mun karanta kwanan na cikin sahihul bukhari abu talha bai fai azumi ba saboda shi shi yake koyaushe a ake shi jihadi tun da imu baya imu baya ne akan jihadi kawai saboda haka nan kaga azumi na nafila ga irin waɗannan zai dan rage musu ƙarfi saboda haka nan bai yayin azumin nafila sosai in kun duba ummul mu'minina aisha radiyallahu anha ita ma kazalika bata fayyin azumin nafila ba sosai saboda sai dai bayan da manzon Allah ya rasu shike na lokacin nan ne fata da kufa wajen abin da ke fi bangaren nafila ana azumin ne to haka nan wajen ayyukan alkhairi nan haka za mu dinga aikatawa lokacin nan ne da mun yi za a karba amma mutum ya yi fata-fata da munamuna kamuya-muya a aljihu riga ta kamuya-muya wurin kwanciya na kamuya-muya sana'a haramtahu halattahu sannan kuma kana ya rabbi ya rabbi fa ana yi sajabula haka manzon Allah ya kira yayin da ya bada labarin ta na wancan hadisi na Allah ta'ala tayyib wala ya qabalu illa tayyib sannan yi maganan cin ra'ayin Allah ya umarci mursalai da abinda ya umarci ya ce ya ku mursalai ku ci mai kyau ma'ana ku ci halal ku bauta wa Allah yake muminai ma haka kwatsam sai ke sai kawo labarin wani mutum daga banu isra'ila ya yi dogon zango a tafiya ya yi muzu-muzu ya yi fururu ya yi fata-fata wannan tafiya tafiya ce ta ibada zai je wajen ibada sai dai amman kashi akwai ya ci haram ya rayu ma dai da kamuya muya yana sake da kamuya muya guzurinsa kamuya muya ne annabi ce ya za a karbi du'a ina ya rabbi ya rabbi mani ya riga ya gita ya za a karbi du'a wannan ha abada in ka ga an karbi du'a wannan istidiraji ne dilala dama dan dan wuta ne a bashi komai na ta a gaggauta masa yake daga nan duniya ba mamaki kaga an buɗa masa to ko buɗa masa akai da irin wannan to tabbas bai da rabo ne a lahira magana ce ta salaf salafu kan ce wani lokaci za ka dubi irin arzikinsu na halal arzikinsu na kaza mutum ya ga ya ci riba da yawa ya ci riba da ya ce kai kaddafa mutum ko rabansa ike bai sani ba a waye gari zama cikin wayan da ke cewa azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wa yau mata ji zauna a al huli saboda ku dubi Abdurrahman bin ya yi azumi an kama da kayan buɗe baki buɗe baki aka gare yawa ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka to zai iya cin abinci a lokaci. dole sai ji me ke damunsa a ce me ya faru ki cewa wallahi an a kashe mus'ab mus'ab ya fi mus'ab ya fi an kashe mus'ab gwadon da za mu yi masa lafafa wallahi in mun rufe kansa kafa sai ta in mun ja ta wajen kafa sa an rufe kai sai ya kullubul tun kule shi fa aka yi fa ka za a rufe shi ba ma min mi ke sha kai ba in an ja wajen kafa kai sai kafa sai ta bullubul an an rufe kafa an tattoshe an tattoshe sai ga kai ya kullu kul za ka rana ya kalli juna ta za a yi Allah ce ku rufe kan kafa ta fito ce ku ebo ciyawa ku fa kan ka sannan aka mai da kafa aka binne Ita ce sai shi yanzu mu abinci tuɗi-tuɗi zinari kala-kala arziki gashi nan a jirge wallahi tsoro na kai ji kila mun ci rabon mu kenan mun ci rabon mu kenan yana kuka da hawaye to ga mu yanzu kai ka san abu ma kamo yamu ne kansa kana kallon kamo yamu ne zaka dauke shi ka dura shi aljihun ka ka shiga cikin sa ka zauna ka shiga kaza din ka zauna don Allah fa Allah ya tajabu lana Allah ya lazim la ya tajabu sai dai amsa mana du'a irin amsa du'a in dabbobi wanda in ma ba mu roka ba za a ba mu ko ba yi roƙon ba zai samu don da Allah na yi alkawarin zai bayar da shi duniya za ta ci gaba da zama duk saban da za a yi za ta ci gaba da zama har zuwa lokacin da aka yanka mata saboda haka nan wannan hadisi ya zuwa ƙarshen sa wa fi qawlihi fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla haka nan a kan zancen Allah zancen manzon Allah kai cikin wani zance da ya karɓo shi daga wajen ubangijinsa mai girma da ɗaukaka wa in taqarraba minni shibran ilaihi da dira'an idan ya nemi kusanta gare ni shi bawa na kenan da ɗane ɗaya taqarrabtu ilaihi. zan matso shi zira'in da zira'i guda wannan yana nuna rahamar Allah ta fi saurin zuwa ga mutum da yadda mutum ke neman rahmar Allah ta fi gaggawan neman shi da irin shi yadda yake neman ta wa in ta taqarraba ilayya zira'an in ya nemi kusanta gare ni da zira'i min huba'an na nakan matso shi da gaba guda wa in atani yamshi in ya taho zuwa wurina gadan gadan yana aiki mai kama da tafiya a hankali a hankali a taituhu har waratan zan taho masa da rahaman nan da sauri saboda kan za ga rahamar Allah ta fi karibun ne minal muhsini wa fi qawlihi fi hadith ashabil ghar a zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da labarin mutanen kogo alladhina tabaqat alaihim as-sakhara wanda dutse falalle ya rufe da su a cikin kogo ittawassala ahduhum bi birri walidai domin ɗayansu ya nemi kusanta zuwa ga Allah ne da yin da'a wa iyayensa wanda iyayen nan an riga an samu labarin ɗin, saboda tsabar biyayya ga iyaye Allah kaɗai ya san irin abin da ke wa iyayensa amma saboda zunzurutun yi musu biyayya abin aka faɗi bai iya cin abinci sai sun ci kaga ba magana sauran ayyuka da suke mis alasa misali ne bai cin abinci sai iyayensa sun ci abinci ya ce wata rana na yi dogon kiyo na tafi da nesa ban dawo da wuri ba har na zo na tara sun yi bacci kaga lalura shi ko amma duk da haka ba zan karya ka'ida na ba ga 'ya'ya ga mata ga bayi ga abinci an gama aiko gidan alhaji abincin nan ba zai ciwo ba inda alhaji da hajiya ba su tashi ba an dai ɗa mai ɗa'a ne a ce kamar da za ka suranta abun a ce Allah ya baka yan kubbai ka da yaran gida kana da yaya kana da ainihin mata ce ka'ida ka riga wajen bin iyaye hatta cin abinci sai sun ci tukuna sai dai su suka ba da izini a ci an gama abinci an zuba ya ce ai abincin nan ba mai cinsa sai sun tashi a zauna a jira su tashi tukuna wanda shi ne da gidan ko ne da gidan aka zauna aka shiru ana jira yara dai suna kuka ana kallon abincin abincin da bai wa kenan har garin Allah ta'ala ya waye suka farka suka gan shi yana jiran su aka ɗauko abinci aka ba su suka ci sannan aka ba wa sauran mutane ya Allah in wannan da'a da nake wa iyayena ka san na ta ne domin ka don kai ne masanin sirri ya Allah ka buɗa mana wannan dutse Ko kan dutse sai ja dutse fa irin margamargan dutse na wanda ko an taru ba zai iya turuwa ba amma Allah sai dan ja dutsen gashi sun kawo ji ba da masu zo sai ya ciki yau in an yi rabtu sai ka duba ya tsakaninka da iyayenka suke sai ka iske kana zaune da uwarka kana neman ɗan aiki kila saboda kai babba ne sai da ce da Allah hanga waje in ka ga yaro ka turo min da aka ki ji da waɗannan yan aika bari in ban matsayi ai babu komai shi ke na ita kuma ta ta ce za ta yi kunya babu kalimatu haƙƙin iradu bi batil ba ki jin kunya a ce an wanke kashin ki kuma yanzu ki sake ki aiki kuma sannan sawa ba ana wankewa jikanta kashi kashi na ba za ta wanke lokaci bai da za ta huta bai ta kuma ke ma ko kiya samu mai wanke miki tabbab ke ma yadda kika yi haka ko sai kin aifi dan da zai miki haka sai kin aifi yadda za ta yi miki haka ke ma don kamata dinu tunan yadda ka yi haka za a aikata maka to haka nan ya'ya maza da'a wa iyaye ba karamin aini abu na kudu ba daga haƙƙin Allah ba sai haƙƙin ba zai kai haƙƙin iyaye ta ce wa ƙasa rabbuka Allah ta gudu illa iya abin da aka biyo da shi wa bilwali dai ne ya saboda haka nan wannan tawassuli da suka yi da iyayensu shine wannan nan take suka samu ainihin abun nan kaga wannan tawassuli ne da aiki wasani mutum na biyu bi tarki ma harrama Allah ta'ala shi kuma ya yi tawassulin ne ta hanyar barin haram labarin sananne ne cewar ainihin ina da wata 'yar uwa ba kanwa ce ba wacce ta halatta ya aure ta suna ‘ya'ya maza da ita yana santa sama da yadda namiji ke son ya mace yayyai da ita ta gishi. sai Allah ya jarabce ta can su aka yunwa irin yunwa da ake ce mata yunwa lokaci da lokaci babu abinci ta duba duk hanya da za ta bi ta fita babu dole ta tuno ga matsalar da take tsakaninsa da wannan mutum ta zo ta same shi ya neme ta yadda ta sa masa kuɗi wajen ɗari da kaba haka ya ɗauko kuɗin nan ya bata lokacin da ya nemi zai lalata da ita ta ce ne ka ji tsoron Allah bai kamata ka sadu da nema ba ta hanya ta halar ba ita wallahi ji ta fita daga kasa sai ya aji sai ta shi fita ya ce ta je ta bar mata kudin ita kanta wahala ya koro ta ce ya Allah na yi wannan abu don ka ubangiji ta bara wa ta'ala ka buɗe mana nan take abin nan sai ya sake buɗewa sai dai ba za ku iya fita ba shi ma wannan ya yi aiki labarin mai sauƙi ne da daɗin karantawa amma mutum wannan ya same shi ya tsallake sai wani da wani sai da taimako daga Allah an ba da taimako daga Allah ba babu kowa babu kafa ga kuɗi ya bayar bar kuɗin su tafi saboda an tunatar da shi Allah babu shakka wannan takai ne ina da ina da tsoron Allah nan take kaga Allah kusa ya karbi roƙon shi Allah ya yayi abu ba abin da ya rage sai mutum na uku wasalisu bi raddi haqqin ila mustahiqihi ma'a tanmiyatihi lahu ba'da an qala ba'dhum li ba'din انظروا ba ba انتم متاتا وثالث mutum na uku ba radda ya yi tawassuli ne da mai da haƙƙi ya zuwa ga mai haƙƙi tare da haɓaka haƙƙin nasa a gare shi mutum ne masa aiki da an ce hakika sa abinda mutum ya cancance shi mutum ne attajiri ma'aikata suka zo suka yi masa aiki kowanne daga cikin ma'aikatan na ya za ka karɓi kudansa Allahumma illa mutum ɗaya shi da aka kama aiki sai sa ka ya fita ta yawon shi bai dawo ba ina mai wannan ina mai wannan albashinsa bayana mutumin nan haka ya dinga nan alkama ko ya sayi abin nan yana nomawa yana noma abin da ya ina shukawa yana nomawa shekara da shekaru ta kai bawan Allah na har dukiyar amfanin mutumin nan ya yawa ya fara saya masa dabbobi da dukiyar ya fara sayan dabbobi ta kai yana da awakai da tumakai da raƙuma hadda shanu kai hadda ba yi masu kiwon dabbobin dukiyar dukiyar kanta ta zama nawa kai daga ni ka san shekaru duk da haka bai da tsammani ba yau kawai mutum aiki ma karshen ta ina dawo yana nuna ma yaushe ma ka zo kai aiki ina ta haɓaka kafa ran nan kwatsa mutumin nan sai gangare dawo ce au na taɓa wa wannan alaji ba aiki alaji na haƙina kun ga wannan zai zai ba da fa'idan komai a rubuta a ji don kwakwalwa ba ta da ƙarfi sosai saboda haka nan sai ce kai ne wani kai ne wani ke lalle banci shi ne ce to ka je ka duba garkin can da bayan can duka kayan ka ne ya cewa Allah ji kada kai min iskilanci dukiya ta nake nema haƙƙina na wallahi kayan ka ne na gyara ma shi ne na ci gaba da abin nan ɗinsa duk dukiyar da kanta take sarrafa kanta bawan Allah na ya kora dukiyar nan bai bar min sallake a ciki bai tafi kuma wannan bai yi don mutane ba ya ce ya Allah na yi wannan saboda kai ya Allah ka yaya mana wannan dutse kwatsa dutse sai fita sai ga mutane sun fito daga cikin kogon suna tafiya yanzu ka kaddara Mukan Allah ya sauƙaƙe nan inda muke zana ce wata kankara ta zo rufe mana kofa ko ta ina mutum bai san da me zai ta wasu ba kowane aikin ka ɗauko sai ya gani akwai jabo a ciki ka aje shi in dai zaka in dai ba zaka dinga ɗauka kowanne ka dinga makawa a wurinka mai kyau ne a wurinka mai kyau ne aikin zaka yi na kirki karshen ta ka shi da riya karshen ta ɗan riya ba ta samu ba ka gama ba wanda ya gani ka bi shi da sum'a son sai an ji labarinsa ka ga riga bata shi duk abin da aka yi shi da sum'a duk abin da aka yi riya a cikinsa Allah baya karɓar wannan aiki in ma mutum ya yi sa'a bai tsallake daga nan ya taɓa sauran ayyuka ba in ta tsaya wa mutum a kan wannan wanda ya yi ta yi masa da kyau idan bai nasu ya taɓo sauran ayyuka ba don malamai suna ganin zai iya taɓo sauran ayyuka wasu na ce a ya kace wannan aikin din ya tsaya to saboda haka nan wa'annan su ne mutum guda mutum zai yi tawassuli da aikinsa kamar yadda wannan don wannan labari ba manzon Allah ya ba mu shi ne don mu yi mamaki ba a amurin ya a alaina abu ne zai ya auku a kanmu kuma abu ne wanda za mu yi koyi da shi duk labarin da ya ba da shi in ba ya ce kan mai koyi da shi ba to wannan zai iya samu wanne ne ba wanne ne ba ba umarce mu da shi ba duk iyayen ko ku barin haram din ko kuwa ainihin tsare amana yau za ka iske saboda tafiya ta yi nisa tarbiyya ta musulunci ta yi nisa in mutum ya yadda kuɗi a masallaci sai sa a zai sane su agogo in mai kyau nan ka gana neman ina mai agogo ina mai agogon ka duba za ka yi ta tsinke ko ɗaɗɗe ne ya ƙoƙe, ya ƙoƙe, ya ƙoƙe, haka ce irin mai tsadanin nan shiru za ka ce bata tsintuwa ba ma tsintuwa ba mutum zaka iske malam abun bakin ciki kaga ya zo masallaci sallah da buhu don ɗiban takalmi saboda shi dai tsinanne ne ba na nufin nan masallacin ne ba kila nan ba ma ke da sauki ka samu takalmi ya samu shekara na babu wanda ya taba shi amma ai duk masallatan namu ne kaga dole cikin masallaci an yi masallaci sanyi wurin ajiyar takalmi a ciki to ya za a yi a ce Allah ya karbi duwayen mu ainihin ban tuwa wannan zaka ji hatta in kana karatun tuwa ana karanta maka hadisi zaka ga zukata maraba na bullowa sai ce to in kai tuwa ka sanar da shi shekara sai kai shiru a nan kakka ƙara sharhi ka ji tambayar da za a yi ma ba wani bayani je ba wani bayani a ci gaba da karatu sai wani ya ce maka to bayan shekara ta. ya zan yi da shi kai kun san ne Amsa da yake nema zai ce ainihi abinda zai ce maka amsa ai an ce fasha'anuka biha ko fassaran fasha'anuka biha din bai tsaya duba ya tantance fasha'anuka biha kai ka dauka fasha'anuka biha kai ba ka zo ka zama ainihin mai wara'u gafa wannan haƙƙi ne ya tsare sama da shekaru Allah ya kasan adadin shekarun kuma wannan ma kenan mutumin da zai biya kudin aikin hajji tafi da hakin Allah ya sata ta bai biya kudin hajjin ba a aikin hajjin ne ya tafi ya tafi ne ya sauke farilla amma da shi za a hada rayu muna muna da shi da Allah samu yan uwan mu kauyawa a ce ku kawo kudi muku hadaya da haka shi kuma tana zai yi kudi halacci duka tarkata kudaya daya sai da za ka iske da an ce maka lokacin aikin hajji ya mutu za a ga mutum ya haukace duk inda zai shiga samu kujera sai ya je ya nemo ta saboda mai an saba ko yar munamuna da ke a makala nan a makala ta can a makala ko dai ta hadayan ne ko ta ne ne al'ayyati hali dai ta yar kwangila kwangila ce a ce a sai abu guda ka ba kaga an ɗauki ma'aikatan asibiti mana hakka je ka dawo ba za ka ga likitan ba mu likitocin najeriya ne da kasan aljanu sai dai dama ka ne tun daga gida dama ka ne ka san kana sano da shi ka ce alhaji ne kai ne ba likitan mu ce eh, ni ne likitan mu amma in kai irin su mu ne kauyawa hakka je ka dawo ba ka gani likitan kuma wai an ba ma wai an ce ba kuɗin ku aka ɗiba an ebe kuɗin lafiya da kuɗin menene gare duk da ke da kawai ƙarshenta ƙasa da faɗi ne ake da kuɗin Allah fara wanda duk sauran ƙasashe za ka iske malam da wurin ba da magani kowa ba shi magani su mu ko maganin mutane mutu in dai ta mune to yadda muke zuwa asibiti a Najeriya ta ma dai mu je asibiti sai dai ba na kuɗi kilo da za a bude a yi na kuɗi a can to Allah sa akwai na za ka da asibiti na wata ƙasa nan take kawai in ka je kana neman magani ba su tambayan ka min aina min aina aina bi haka wa aina kaza wa aina kaza mata wulitta limaza usitta kawai abun da zaka je kana bi in ma da jama'a da yawa kana shiga layi kawai za a auna ka a tambaye ka ciyon me ya mushkila me ya kaza yaya kaza kana bukatan kaza can ka taba ciwon irin yaya likitan ka na can garin ku yake mece irin ciwo ne ke damun ka nan take da duba za gane an ba ka magani himlu ba'ir da ya kasha shi da ka san da mun kasha ka ji ka mirmire ka taso ka ka tafi sauran ya ka baka zubar za ga abun ba he lallai yan makkan ba kaɗai amma mu dai namu ba a gani mu in ka je maka sanar da ka ce ga wannan ba da lafiya ce to jiya zan ci abinci sai jima jima gawa masu ma'aikata ma'aikata wannan idan wannan idan wannan idan karshen ta sai dai dangin ka su kwashe ka sai dai sun ga za ka musu sannan su ɗiba su ya ka yadda za su ya ka saboda haka nan nan ainihin eh, haƙƙi tsare haƙƙi tsare haƙƙi tsare daga cikin abinda za a yi ta wasu da shi wannan sun faɗi wannan ne ma'atan me yake kolahum ba'da an qala ba'dhum li ba'd bayan fashin su ya faɗi ga fashi انظروا أعمالا صالحة عملتموها لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم فدعوا وتوصلوا ففرج عنهم الصخرة وخرجوا من الغار سالمين سنة انظروا اعمالا كديبوا ايك صالحة نقري كما فايز ان دمك ان دهك اتي اقول قوئنا قواني ما ايكي سنة والله ما لا سيكارفني ذاك قبل to wanne za ka gabata kowanne makale ke da malar da jibu sallah wannan ana mata fa wannan yi eh? baji to shi kare yi shi wani na ce to kila wanda ya sa janareto ko wanda ya kawo wuta ko kila a cikinmu in akwai wanda ya bada da hilayen nan kafin daga hannu zai ce to ya Allah ko kuma waɗanda suka tsaya kuma suka yi aiki ka san bai ala saka da alheri ba ciki shi ba shi waɗanda kowa juba tuna ne gini ya yi siminti ya kawo tsayawa ya kan aiki menene masu fi kowa dai zai masu da kayan shi gaskiya ne kamar kai yanzu sai ka duba ka duba to a cikin masallacin nan mai yana ka la'alla kila ba ne sai ka tuno na wani masallacin gayi ko shara kake ya Allah saboda sharar da nake zan da na da bayi ya jakwale ba kowa kawai tsoron Allah ya sa na ɗauki bokiti na tsiya na shiga ciki ba wanda ganni na wanke na wanke na mai da ruwa na yi kaza na fito ba wanda ya gani ya Allah inda ya haka dan Allah ba don neman suna ba ya Allah ka buɗe mana wata ƙofa guda da daga cikin kofofin masallacin nan ilan gaisa a ta buɗu abin ba a ka ce ka shiga ciki ka share kashin ka gama ka fito ka ce mutane akwai wawaye kawai ka ga mutum ya ji a gansa na kashi malam sha alka rabbukun ya yaya aka yi ne ke wani kashi da wanki me wannan summa ya bata aikinsa ko mutum a ni ya abin da ta yadda ne za a yi kokari dai a gane yayi kafin shi ɗan nan nan ne ka ƙi aiki dama aka yake so ka tsaya kai ka dinga kallo shi za saka muku da alheri za saka muku da alheri na kana yawa kan doki shi to in kai aikin ma sai kokari ya zuga ka ka shi ka shi hmm? da sauran ayyukan ba ake na nan kam hakikatar amalan salihatan akwai sauran filaye kamar yadda yin suke abin nan fila salihatan amiltumuha wanda kuka aikata salillah fada Allah biha ku roki Allah da ita la'allahu yasarrijaha anku tsammani Allah ya yi muku ya yaye ta daga gare ku fada'u haka suka yi roƙon wa tawassalu suka yi tawassuli fa Allah sai yi musu wannan dutsen wa kharaju min al-ghari salimi suka fito daga kogin kogon nan lafiya lau wa fi qawli alaihi salatu wa salam kaga wannan ya nuna mana tawassuli da aikin mutun zai sai dai lokaci mu mu Hausawa sai dai ta mutai tawassuli da kwafi sadaka shi illa ma rahimahumullah sadaka mutum ba ta wuce kwafi ba ta wuce gumba mutum gashi yana da kuɗi yana da menene amma ya tashi zai nemi aljanna wa kansa ko zai nema wa uwarsa ko ubansa aljanna tunda Allah na karban aikin da mutum yi wa mahaifinsa tunda ba gashi sa'adu ba yana cewa mama ta rasu ya ya rasulullahi tsammani na da ita da ta yi magana da ta yi wasiya shin mata aiki Allah zai karba ya ce kai mata ai kai aikinta ne saboda haka nan nan take yi dubi wata ta katafariyar gonarsa da ake ce mata kharif ya ɗauke ta gaba ɗaya baya da ita fi sabilillah gona ce bi ma'anar kalima ba irin kir gona din nan ba saboda haka nan ga mutum zai kokarin yi wani aikin da zai tawassuli da shi a duniya wanda yayi shi tsakani da Allah wannan kuma ko an sani kuma wannan bai hanawa ya zama tsakani da Allah Allah bai duba zuciya yake dubawa Allah fa kadai ya san wanda yi riya me kai ba ka nuna wani ka ce wani riya yake abun sa don nuna wani ce aikin su dai na riya ne don an san aikin ko don an yi kaza Allah kadai san abun da ke zuciyar mutum saboda haka nan ah, haka وفي قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد mafi kusancin bawa bawa da yake kasancewa daga ubangijinsa fa huwa sajidun lokacin da yake cikin sujada wa fi qawlihi as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي كما يدي زار ويكاكا آه، أسألك متن ياي توصلي لك يا الله من انك بكل اسم هو لك دواني سونا دائكنا sunan sammaita bihi nafsaka wanda ka kira kanka da shi au anzaltahu min fi kitabika ko ka saukar da shi cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da shi wani daga halittanka au ista'sarta bihi fi ilmin ghaibi indaka ko ka kadaita da wannan sunan kai kadai kasan shi a ilimin boye can wurinka ka ganin roƙon Allah ne da ne da sunayen Allah tawassuli ne da sunayen Allah an taj'al al-qur'ana al-azima a qalbi ka sanya alƙur'ani mai girma dausayin zuciyana wa nura sadari da hasken kirjina ka sanya ainihin ka sanya min fahimta waje za a hazni da yayi wani damuwa na wa zahaba hammi da tafiyan damuwa na wa gammi da bakin ciki na wa fi qawlihi sallallahu alaihi sallam. لقد سأل هذا بسم الله الأعظم الذي ما سئل به إلا أعطى وما دعا به إلا أجاب da kuma zancen manzon Allah lallai wannan ya roƙi Allah da sunansa mai girman wanda in an roƙe shi da shi yana amsawa ina bayarwa haka in an roƙe shi da shi yakan amsa wannan abin da shafi labarta wa manzon Allah kenan ga abun da ya shafi tawassulil sai ma warada min tawassulil anbiya fil qur'anil karim abun da izo na tawassulin annabawa cikin alkur'ani mai girma wa anna tawassulahum kana bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi tawassulin su ya kasance ne da sunayen Allah tabaraka wa ta'ala da sifofin Allah wa bil imani haka ya kasance da yin imani wal amali salih da aiki na kwarai walam yakun bi ghairi zalika abada walam yakun bi ghairi zalika abada bai kasance da wani wannan ba abada fa yusufu alaihi salam ga annabi yusuf salawatullahi wa salamuhu alaihi qala fi tawassulihi haka ya faɗi a tawassulinsa rabbi قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين سيدي كديدك كيف تبدأ الله يمسك يا رب قد آتيتني من الملك يا الله خابان ملكي وعلمتني من تأويل الأحاديث كاسندني علم مفركي بسورة إلمومي فاطر السماوات والأرض يا الله مكركرين سما دا مي حلما حلتين سما دا قصا مي أنت وليي كينه مجبنشينا في الدنيا والآخرة kai ke tsaya min kai ka tsaya min duniyan nan da lahira ba wanda ya tsaya min duk inda na kai Allah kai ka tsaya min tawaffani musliman ga roƙona Allah ka amshi raina na musulmi a ga wannan ya sake tabbatar mana addinin da aka taɓa yi akan wannan doron duniya na Allah musulunci tun Adamu alaihi salatu wasalam zuwa annabi Muhammadu musulunci akai ta tai hanya annabawa guda ɗaya ce tak amma yahudanci kiristanci ainihin majusanci sabi'anci duk sauran wata firka daga cikin firar kafirci ne ba musulunci ne ba kuma ba a haɗa kai da su ba a tafiya tare da su ga annabi yusuf alaihi salam yana roƙon allah ya karɓi don sa matsayin musulmi wa alhiqini bis salihin ya allah ka riskar da ni da salihai eh. ملك يعني إيماني يوسف آية قليلة بايا وظنون حق ظنون النبي يونس كان عليه السلام ما كيفي قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هكذا أنت وصلني إلى إقرار ليش شباب أبو مبوتا وانقس كيا سيكي الله معنا باب دك سونا أبو مبوتا ودعك بوتا وان بوتا وصلني باكن يتنشان تالو amma wanda ya cancantan kai ne sarki ya tabbata gare ka Allah kai kaɗai kake in ne kuntu min zalimi ni na zalunci kai na kasance daga cikin azalumai na an fa laifin da na ya Allah nan take Allah ya fitar da shi al-anbiya wa Musa alaihi salam qala qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu yace ya Allah na cuce kaina na zalunci kaina ni na jawa kaina wannan abin da ya same ni ubangiji ka gafarta mini ta keko Allah ta'ala sai gafarta gare shi alƙafa wa qala inni uftu bi rabbi wa rabbikum ya Allah na nemi tsarin ubangiji na da ubangijinku tunda sun masa tahdidi za su ce to ba wai ku kare ba duk ma duk wani mutajabbin غافر آية 26 بقي وإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله كأنصى منا abin da muka aikata a ce sai mutum ya yi tunda sun gina masallaci sun samu cikakken fili haka mu ba mu haka wacce sai da aka ce misali muna da fili goma lafiyayyu sannan ainihin mu fara cewa rabbana taqabbal minni innaka anta samiul alim yanzu da saura ba mu gama ba fili ku sun makale rabbana taqabbal minna ya Allah ka amsa mana amma ana eh ana aiki ana rabbana taqabbal minna innaka anta samiu kai mai ji ne ga wannan sauti da yake fita al'alimu masani ne ga wannan aikin da ake gudanarwa ka san zukatan mu ka san ko don me muke aikata al-baqara aya 127 wa adam wa hawa alaihi assalamu qala adam da Hauwa suna abin da ya same su ga abin da suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ya mahalicin mu Allah mun kwari kawunanmu fa illam tagfir lana idan baka yafe mana ba wa tarhamna baka jin kayin mu ba lanakunanna min al-khasirin za mu daga cikin tababbu al-araf al-adillatu al dalilai na hankali wa'inda suka nuna e eh, lallai za a nemi tsani zuwa ga Allah <coughs> na ɗaya ghinar rabbi wa iftiqarul abdi امر يقتضي ان يتوصل العبد الفقير الى الرب الغني عز وجل كي ينجو العبد الفقير الضعيف مما يرهب ويظفر بما يحب ويرغب كفن تيور وداتوان أبنجي جنا الرب وداتوان الله الله غني وأنتم الفقراء وافتقار العبد da bukatuwan bawa Allah wadatacce ne yana da komai bawa fakiri ne baya da komai to zamowa irin wannan tsakani haka Amurum, harka ce ya katabi yana bukatan shi ya bukatar da an ya tawassal Abdul fakiru bawan nan ya nemi tsani mai bukata ila rabbil gani zuwa ga wangiji maudaci dole ne ba wai wajen Allah ya tsiwa da tashi azza wa jalla kayyan juwal abdul faqiru ad-da'if dan wannan bawa faqirin nan da'if ya samu tsira mimma yarhabu daga abin da yake jin tsoro wa yadfaru yayi nasara bima yuhibbu da abin da yake so wa yarhabu yake kwadai saboda haka nan wannan abu guda biyu kasancewan Allah wadatacce ne zantowan bawa ainihin mai bukata ne mabukaci ne wannan ya wajabtar da bawan nan ya koma ga Allah ne ni shiga wajen Allah ta inda zai tsayar da shi daga abin da ke jin tsoro al'amari na biyu na hankali adamu ma'rifatil abdi ma yuhibbuhu ar-rabb tabaraka wa ta'ala wa ma yakrahuhu min al-af'ali wal aqwali amrun yaqtadi an takuna al-wasilatu mahsuratan فيما شرع الله وبين رسوله من من أقوال طيبة وأعمال صالحة تفعل أو أقوال خبيثة وأعمال فاسدة تجتنب وتترك عدم معرفة العبد ليش إلي من باوة ما يحب الرب تبارك وتعالى أبند الله تبارك وتعالى يكي صوت ai ko mutum da kake neman shiga wajensa sai ka nemi abin da yake so to ko mutum tsakaninsa da Allah gaskiya ne nisan akwai nisa rashin sanin ya kai rashin sani to tun da bawa baya da ilimin abunda da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake so wa ma ya karahu baya da ilimin abunda Allah yake ki min al na ayyuka wal aqwali da zantuka wannan abu ya kasance amurin al'amari ne ya katarbi shi ke tilastar da an takunar wasilatu lalle neman tsanin nan ta kasance mahasura iyakantatta ce fi ma shara Allah cika da Allah ya tsara kawai ba da ma a tsallake saboda haka nan in Allah ce ana faduwa da shi ta kaza to bi wannan hanyar tunda kai baka san hanyar zuwa ga Allah ban bai ta ba shara Allah wa bayyana rasulahu manzon bayanin sa min aqwalin tayyiba na ayyuka tsarkaka wa amalin saliha da ayyuka na kwarai tuf'alu da ake aikatawa aw aqwalin khabitha ko wasu maganganu masu muni wa amalin fasida da ayyuka batatu tujtanabu da ake kaudacewa wa tutraku al'amari na uku kaunu الجاهد الجاهي من غير كسب الإنسان زنتوان الفرمر مي الفرما كما يتوى مقام مي مقامي درجة مي درجة من غير كسب الإنسان بأيك متنبني با yanzu ba gani ba ko kwali nan idan ka sake babanka ya karatu yana da doctorate digiri kai baka je makaranta ba in yi mutu doctorate nan bai ma amfani sai dai ka ci gaba da dinga kiran ka dan dokta dan dokta kawai amma dai wannan doktan bai da amfani a gare ka to duniya wa kenan saboda haka nan zantowan darajan mai daraja aikin mai aiki ba aikin mutum ba ne wa Allah ya ya sanu illa masa wala min amal yadihi ba aikin hannunsa ba ne ba yau da darajar mai daraja tana daga cikin aikin hannunsa kan misalin kaga mutum ne ya ɗauke ɗansa ya sa shi a makaranta ya tsayaye karatun ya tursasa shi ya bi Allah har ya zama salihu ya yi ta da shi don mai aikin zai yi ta da shi tun da ɗan shi ne ya Allah don tarbiyyar da zai faɗa na kara saboda kanan domin jahinsa ne yana da lidi zai iya wasu da shi wala min amal yadi ba aikin hannunsa bane ba amrun ya katazi abu ne da yake bukatan Allah ya tawassala bihi mutum kada wasila da shi ila Allah ta'ala zuwa ga Allah ta'ala li anna jaha shakhsin ma domin alfarman mutum kwarai haƙƙin annabi ko jahin nabi wa mahama kana aziman duk inda mutumin ya kai da girma لا يكون قربة لشخص بي كسن سوى بوتاق ونمت آخر يتقرب بها إلى الله تعالى دزيني مشيقا تولى أيك زواج وجن الله ويتوصل نيمي توصل يشاء اللهم إلا إذا كان قد عمل بجواريه يوسيدي إن ياي أيكي دقاء إنسا أو ماله كودوكي يسا على إيجاد جاه صاحب الجاه كما إذا فدي أسمه wajen samar da darajan wanda ya samu darajan ba mamaki na kai ka ɗauki nauyinsa ya je karatun aka isa a yi karatun kuma ya kasance karatun na Allah ba irin karatun ne na neman kuɗi ba ko na neman suna ba a'a an yi sa'a kwalliya ta biya kuɗin sabulu karatun jiyo na Allah fa da zalika to a wannan lokacin lahu an yas'al Allah bihi ya samu ya roƙi Allah da shi li'annahu asbaha min kasbihi don ya zamo daga aikinsa ne wa amal yadi da aikin hannunsa in kana kada amila zalika ibtida'an in dai ya aikata wannan tun farko li wajhi Allah ta'ala don neman yadda Allah tabaraka wa ta'ala wa ibtigha mardatihi don neman sa sai auliya Allah eh, in ya nemi kusanta gare ni da kamu ɗaya shine zira'i ma'ana aikin da yi ya yi ƙoƙari ya ta tagaza ya aikata kaza Allah zai matso shi da gaba guda kaga in ka dubi gaba faɗin irin mutum miƙe hannayensa to kaga faɗin su kaga ya fi zira'i tsawo saboda kanan rahamar Allah ta fi neman mutum kenan da yadda mutum yake neman ta na ba mu gaba wannan da mayar da haƙƙi ga wanda ya cancanci mayar da kaya ga mai kayan tare da haɓaka masa kayan kuma ya yawa ya bunƙasa masa kayan da ka sanya alkur'ani dausa imana jin daɗin zuciyata ya zama ni'imar zuciyata kuma ka sanya alkur'ani ya yi min baƙin ciki nan to Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya na'am hey eh ma'ana eh faɗi daga tambayan sai ai ka san kissan ba kissa ya kawo hakikaninta ba kissa ce da yaran sai faɗi kissa ka san ba hadisin ya kawo ba asali a hadisin ai yayin da ko dutsen ya kife su a kogo yace wannan ya kadace kun gani ba abun da zai fitar da mu a wannan kogon sai dai Allah saboda haka nan mu ya duba aikin da ya san ya aikata tsakani da Allah kaga sai bayan da suka faɗi wannan sannan kowa ita tawassuli da wancan din eh yawa alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين